Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fata an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba 13 ga watan Maris na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam ministan tsaro a Najeriya Muhammad Badaru Abubakar ya ce gwamnati tana aiki tukuru domin tunkarar batun tsaro da ke zama babban kalubale a kasar. A jiya talata wani jirgin ruwan kasan sifaniya dauke da tan 200 na abincin jin kai wato taimakon jin kai zai ratsa cyprus zuwa gaza wani yunkuri na baya-baya domin ciyar da dubun dubatan falasdinawa da ke fama da tsananin yunwa kana a jiya talata jami'an ukraine sun ce wani harin makami mai linzami da rasha ta kai ya afka wani gidan farar hula a tsakiyar garin re ya kashe akalla mutane uku kane ta wasu 38 To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu sanatoci daga shiya arewacin Najeriya sun musanta zargin da sanata Abdul Ningi ya yi na cewa majalisar ta yi cushen kuɗi sama da naira tiriliyan uku a kasafin kuɗin bana lamarin da ya sa majalisar ɗaukar matakin dakatar da shi tsawon watanni uku. a sani na dai mun yi fasin budget ɗin trillion 28 kuma cikin trillion 28 capital ɗin ma da aka yi bai kai yadda ake ta yayyadawa ba a gaskiya zan yi kira ga 'yan uwana 'yan majalisa komin bacin rai kan wani abu musan yadda za yi magana saboda duk yadda muka jefa magana ma 'yan najeriya haka za su ɗauka sanata muhammad sani musa kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya. Wanda a yau ya tattauna a kan batun sace-sacen mutane don neman kuɗin fansa da ake gani a kwanan na arewacin Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karantawa Baba ya ko Makili. batun tsaro a najeriya na ci gaba da zama babban kalubale a kasar musamman batun satar mutane da 'yan makaranta domin garkuwa da su da kuma karban kudin fansa masana harkar tsaro a najeriya suna kira ga gwamnati da ta kara kaimi a wannan yaki da take da waɗannan ba ta gari su ma talakawa suna kira ga gwamnati ta kawo musu ɗauki kana ta kubutar da 'ya'yansu da ke hannun mutanen da suka yi garkuwa da su shugaban sashen hausa ali mustapha ya tattauna da ministan tsaron najeriya muhammad badar abubakar inda ya ce gwamnati ta yi da marar tunkarin waɗannan al'amari harkar yaƙi irin wannan haka yake da zan ce wanda dai mutane za su iya ji shi ne muna aiki tukuri in ka ɗauki na maiduguri ya ga yanzu inda ake samun matsala ah, maiduguri ne kaɗai kuma ita ma ta ragu da gaske to akwai aiki da muke yi tukuru na fata da mutanen nan sosai da sosai wanda um, mun matsa mun matsa muna ganin kamar ƙarshen sa ba ya zo to dole su yi yunkuri na nuna wa mutane cewa za su iya yin wani abu wanda zai taɓa gwamnati ya lalata aikin da ake kuma ya sa gwiwar sojoji ta yi ƙasa domin ga sojojin mu kar gwiwar su ta yi ƙasa a wannan kuma sun bi suna kai kuma da yardar Allah za a kwato mutanen nan insha Allah ba nan da dadewa ba domin aikin da ake ana yin sa sosai wanda suke ƙasa suke ƙasa a wannan wuri sun san cewa sojoji na aiki sosai daga mun shiga sumbisa an gama an yi taking over sumbisa ah, kusan duk wuraren da yake suna zama an gama da shi ana ta turawa al'ada ce ta irin waɗannan mutanen an takura da yawa su furtikit su wani abu babba wanda za a tsorata ko kuma ya damu jama'a ko kuma a sa ido a kansa ya ɗauki hankali a kan sauran ayyukan da ake yi. ministan tsaron najeriya muhammad badar abubakar kenan. a jiya talata wani jirgin ruwan kasar sifaniya dauke da tan biyu na abincin taimakon jin kai zai rasa kasar cyprus zuwa gaza wani yunkuri na baya-baya domin ciyar da dubin dubatar falasdinawa da ke fama da tsananin yunwa yayin da ake ci gaba da gwabza yaki tsakanin isra'ila da hamas abincin da kungiyar well central kitchen ta shahararren mai dafa abincin nan hussein andres ya shirya wani jirgin ruwan sifaniya mallakar kungiyar jin kai ta open arms ce zai da kunsa zuwa wani wuri da ba a bayyana ba a gabar teku a gaza ana sa ran wannan tafiya ta kilomita 400 za ta ɗauki kwanaki biyu zuwa uku wani jirgi na biyu dauke da kayan abinci na jin kai a cyprus zai yi irin wannan bulaguro nan ba dadewa ba domin taimakawa falasdinawa da aka yi wa kawanya in ji ministan harkokin wajen kasar cyprus constantinos combos yana faɗawa rediyon kasar jim kaɗan da yake jawabi a birnin beirut Combos ya ce suna aiki tukuru domin isar da wato jirgin farkon lamin lafiya kana a raba kayan cikin aminci. a jiya talata jami'an ukraine sun ce wani harin makami mai linzami da rasha ta kai ya afkawa wani ginin farar hula a tsakiyar garin kriviri ya kashe akalla mutane uku kana ya raunata wasu talatin da takwas. alexander vilkul shugaban ma'aikatar soji na garin Kriviri. ya ce harin da ya taba ginin yana ɗaya daga cikin makamai masu linzami guda uku da aka harba a cikin garin da ke zama garin haihuwa na shugaban ukraine volodymyr zelensky inda rasha ta saba aunawa zelensky ya mika ta'aziyyarsa a shafinsa na sada zumunta kanin ya gode wa masu aikin ceto da suke ba da gudunmuwa To kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Bayan dakatar da Sanata Abdul Nangi daga Majalisar Dattawan Najeriya bisa zargin da ya yi na cewa majalisar ta yi cushen kuɗi har naira tiriliyan uku da 'yan kai a kasafin kuɗin wannan shekarar. wasu sanatoci daga shiyar arewacin najeriya sun tabbatar wa muryar amurka cewa dakatar da shi yana kan hanya ko da yake sanata agom jaribe daga jihar cross rivers ya ce akwai ƙanshin gaskiya a zargin na ningi wakiliyan muryar amurka madina dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Those in support of the for three months say aye. Those against say nay. Senator is hereby suspended for three months from all activities connected with the 10th Senate of the Federal Republic of Nigeria. Yadda shugaban majalisar dattawa Goswell Ababio ya sanar da dakatar da Sanata Abdul Ningi mai wakiltar Bauchi ta tsakiya har na tsawon watanni uku kenan kan zargin da ya yi cewa majalisa ta yi cushen naira triliyan uku da digo bakwai a kasafin kuɗin wannan shekara. Sannan ya ce ana amfani da kasafin kuɗi guda biyu ne a yanzu haka. Sanata Abdul Ningi dai ɗan jam'iyyar PDP ne kuma shine shugaban kwamitin kula da yawan jama'a wato National Population Committee a Turanci. Sannan kuma shine shugaban kungiyar sanatocin Arewa a Majalisar Dattawan. A zaman Majalisar Dattawan na jiya Talata dai, wannan magana ya ja hayaniya a zauren majalisar inda aka yi ta musayar yawu da ta da jijiyar wuya har sanata Adeola Olamileko ya karanta fasarar hirar da Abdul Ningiye da gidan rediyon BBC inda ya zargin cushen kuma ya bada shawarar a kafa wani kwamiti na wucin gadi da zai binciki zargin na Ningi. To sai dai dai sanata mai wakiltar jihar Niger ta Gabas kuma ɗaya cikin shugabannin kwamitin kasafin kuɗi Muhammad Sani Musa ya musanta zargin cushen kuɗin. A sani na dai mun yi fasin bajet ɗin triliyan 28 kuma cikin triliyan 28 kafitar ɗin ma da aka yi bai kai yadda ake ta yayyadawa ba abin da ya faru a yau a gaskiya a zan yi kira ga 'yan uwana 'yan majalisa komin bacin rai kan wani abu musan da za mu yi magana saboda duk yadda muka jefa magana ma 'yan najeriya haka za su dauka ya za a yi a ƙasa kamar najeriya a ce kasafin kuɗi biyu wani mai tunani ya tunani mana a lokacin da 'yan majalisar ke tafka zazzafar muhawara kan tsawon lokacin da ya kamata a dakatar da abdul ningi sanata garba mai doki daga jihar kebbi ya sake sake gyara kudurin cewa a dakatar da Abdul Ningi na watanni uku kuma a bashi dama na neman ahuwa. Majalisar ta amince da wannan gyara da mai doki ya yi. Sanata Muhammad Alin Dume shine babban mai tsawatarwa a bangaren masu rinjaye ya tsokaci yana cewa. Muna fatan shi zai gane kuskurensa ya rubuto leta na bada hakuri kuma ya addressing ita BBC da ya yi magana cewa an samu kuskure kuma yana ba da hakuri. Mu za mu ci gaba kuma yan arewa dukkanmu dukkanmu sanatoci fa na arewa ba wai mun kishi ba ne amma mun dattawa ne za mu wa arewa arewa su gari wallahi ba za mu yarda a cuci arewa muna nan wannan majalisar amma fa da sanata jaribe agwam jaribe daga jihar cross rivers ta arewa ya ce wasu sanatoci sun samu naira miliyan 500 kowanne daga cikin kasafin kuɗin na bana amma shi bai samu komai ba some senators here so called senior senators got 500 million each i am senator A nan jaribe ne yake cewa ni ina da tabbacin cewa manyan sanatoci sun samu naira miliyan ɗari biyar kowannensu in batun manya ne ni ma babban sanata ne amma ba a bani ba. Abin jira a gani shine tsawon lokaci da zai ɗauka kafin Abdul Ningi ya aiko da takardar neman ahuwa ko da yake ya riga ya aiko da takardar murabus daga shugabancinsa na ƙungiyar sanatocin arewa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniya. a jiya talata 'yan majalisar wakilan amurka sun mayar da zaman sauraren yadda shugaban kasa joe biden ya ajiye wasu muhimman takardun sirri na kasa zuwa wata tambaya da ke zama tamkar yanke hukunci akan natsuwar shugaban mai shekaru 81 a duniya dangane da zaben shugaban kasa da ke tafe gwamnatin biden da masu adawa da ita galibi magoya bayan donald trump da ake sa ran zai zama dan takararsu da suke cikin kwamitin shari'a na majalisar wakilan sun kwashe sa'o'i suna jin bahasi sa'o'i biyar suna jin bahasi mai bincike na musamman robert hall inda ya bada mabambanta amsoshi akan wannan tambaya sun kuma nuna kin amincewarsu ga shawarar da hor ya yanke na kin shigar da kara na aikata laifi duk da cewar a cikin rahoton da ya fitar a watan fabrairu ya ce biden ya ajiye kana ya bayyanar da takardun sirri bisa ganganci a matsayinsa na ɗan ƙasa mai zaman kansa. a ƙarshe rasha ta yi nasarar sake kaddamar da ayyukanta na leƙen asiri a ƙasashen yamma bayan da aka kori ɗaruruwan ma'aikatanta sakamakon mayar da wato mamaya da moscow ɗin ta kai wa ukraine a shekarar 2022 a cewar masu sharhi sun yi gargaɗin cewa kremlin na amfani da wata hanyar sadarwa don kutsawa a kasashen turai tare da gudanar da ayyukan leƙen asiri iri-iri Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu kuma za mu koma gefe guda mu ba Murtala Faruk sanyin na wuri don ya gabatar da shirin baki mai yanka wuya. Baki mai yanka wuya. Najeriya sha'anin satar mutane na neman kaiwa halin lahaula inji masu sharhi kan lamuran yau da kullum. Jama'a Assalamu alaikum. Yayin da 'yan Najeriya ke kokawa kan tsananin tsadar rayuwa da suke fuskanta. sha'anin hare-haren 'yan bindiga da satar dimbin mutane domin karɓar kuɗin fansa na kara ta'azzara musamman a yankin arewa a daidai lokacin da ake jimami tare da alhinin mutane kusan 300 a akasarinsu mata da ake zargin mayakan kungiyar boko haram sun yi awon gaba da su daga wani sansanin 'yan gudun hijira a jihar borno a makon jiya sai kuma kwatsam a ranar alhamis aka tashi da wani sabon labarin wannan karon 'yan bindigar daji ne suka kai hari a wata makarantar firamare da sakandare ta lga da ke garin kuriga a karamar hukumar cukunta jihar kaduna inda suka sace ɗalibai sama 280 'yan shekaru tsakanin 8 zuwa 15 suka kuma kutsa da su a cikin jeji hari na uku irin wannan a cikin sati ɗaya kacal ya biyo bayan wannan a ranar asabar a jihar sokoto inda rahotanni suka ce 'yan bindigar sun kai hari a wata makarantar tsangaya inda suka sace yara ɗalibai kusan goma sha biyar. Ministan tsaro Badaru Abubakar ya ƙara haske akan harin na Kaduna da kuma kamar yadda aka saba ya bayyana alkawarin gwamnati. Ah, wato bandit ne wayannan dai wanda suke kai hari a northwest su ne kamar suka haɗu su uku group uku wato daba guda uku suka kai wannan wannan hari kuma muna biye da su mun san abin da muke yi kuma muna bi kuma da Allah za a kwato su kuma shi ma abin da ya faru duk wanda yake Northwest a yanzu ya san cewa sojoji sun tada kaini suna bin mutanen suna fatattaka su lokacin da fatattaka ta fatattaka sun rasa makamai sun rasa kayan aiki su suka fara zarukowa abuja suna ɗaukan mutane har high profile wato manya-manya wanda za su samu kuɗi ne yawa su je su sai makamai wannan allah ya ba mu nasara abinda suka fara yi a abuja muka dakile muka dakile wannan aka samu sauki a na abuja to shi ne suka je yanzu suka ɗauki wannan yaran da tunanin cewa ƙasa za ta ca akan gwamnati da sojoji na yadda za su zo su ci ga abin da suke so babban kuɗi ɗauka a ba su su taimaka ba. To sai dai babban abin mamaki da ɗaure kai kan tsarin ayyukan tsaron ƙasa shine yadda jami'ai suka kasa iya gano gungun 'yan ta'adda a lokacin da suke kan hanyar zuwa kai hare-haren su. da kuma ma uwa uba yadda za su gargada ɗaruruwan mutane a lokaci ɗaya ba tare da an iya ganowa ko kuma bibiyar inda suke ba. in farfesa tukur muhammad baba na jami'ar tarayya ta birnin kebbi wanda kuma shine sakataren watsa labarai na kungiyar tuntuba ta arewa wato a takaice abu ne da duk yadda kika faɗa abu ne mai ɗaurewa mutane kai yadda za a zo ba yau aka fara wannan abin ba ba jiya aka fara ba ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba a ce har yanzu babu wani hanya na tara da bayanin asiri da zai nuna wannan abu na iya faruwa ba matakai da aka ɗauka duk abin da aka ce za a yi za a kawo wasu runduna ne musamman na kare makarantun ni ba a yi ba a ce mutanen nan sun tashi sun tafi ba a yi ba yaro ɗaya daga cikin yaran nan da suka gudu ya ce sun je wani daji suka samu ya ga inda zai iya boyewa don wandonsa yana daidai da yanayin wajen ya samu ya gudu ya zo ce haka aka tafi da su kamar shanu kuma suna ganin jiragen sama a sama a suna ganin jiragen sama da suka dauka na soja ne duk dai a ce ba a gansu ba gaskiya abin nan na sha mana kai muna mamakin yadda haka zai faru wannan ko sakaci ne ko wani na yi abu da gangan ko wani abu babban abin gaskiya ba mu iya ba da bayani abu ne da bai kamata a ce ya faru ba kamar yadda na ce ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba an sha yin wannan abin an can farko cibo an je an yi a kankara an yi a birnin yawuri an yi a gusau an yi a sunaje ne yake hanyar birnin gwari an yi wannan kuma a ce har yanzu a ci gaba da wannan akwai babban sakaci ko wajen jami'an tsaro ko masu tara bayani ko kuma dai in ma haka ne wato gwamnatin tarayya ba ta ma da ba ta ma da sha'awan ta sa baki a bar wannan abin a dakile shi a sa a kwantarwa mutane hankali. To amma kuma Badaru Abubakar ya ce abin da kamar wuya tare da jaddada dokar ƙasa kan biyan kudin fansa. Me kake ji yake sa mutanen da suke shigowa cikin makarantu da rana tsaka su kwashe yara su tafi har su bar gari ba ta da an tunkare su ba. Babu ƙasar da za ta iya sa soja a kowane lungu da sako. So wa'annan mutanen suna nan da masu basu labari suna fuskanta inda aka ɗauke kai. aka fitar sai su shirya su zo su yi wannan abin da suke yi ah, muna ta ƙoƙari mu kawo kimiyya na yadda za a rinka samun labarin fitowar mutanen nan kafin su kai inda za su bannan domin a dakile su a hana su fitowa amma babu ƙasar da za ta iya sa sojoji cefa-cefa ya zamana duk konar da ka je da sakon da ka je za ka samu sojoji balle zama irin namu na najeriya wanda yake muna da ƙauyuka caba-caba ko'ina kuma wurare daban-daban kuma wasu da yawa wasu babu yawa mutane ma aure. yanzu akwai wani abu da ake na neman wa'annan yaren da sauran matan nan na maiduguri da na kaduna da na sokoto da sauran wanda aka riga aka ɗauke eh, don karɓo su a maido su ga iyayensu? Eh, ana aiki tukuru ana aiki tukuru na ganin an samo su kuma an dawo da su kuma yau gaba ɗayan mu eh, da ni da minister of state da su sabi chief din da shi shugaban sojojin mun zauna an tattauna mun ji tsarin da suke yi da yadda ake yi na kokarin fito da su bayan wannan mun sake zama da shi national security advisor an daɗa shawarwari kuma da yadda ubangiji muna gani shawarwarin da muka ɗauka da hanyoyin da muka ɗauka za mu iya samo yaran nan insha Allah ba nan ba da dadewa ba. Excellency wasu na ganin hanya mafi sauki ko kuma sauƙaƙawar da su wannan mutanen barayin mutane suke gani na a sauƙaƙe suke zuwa suka mutane kuma su nemi fansa ko kuɗin diya a biya su wanda wani lokaci za ka ga unguwanni da ƙauyuka ana tattara kuɗaɗe na biyan su domin a karɓo wannan mutane din mutane ne suke biyan su wannan kuɗi diya din ba gwamnatoci suke biyan su ba ka ganin ganin wannan ne yake daɗa ƙarfafa ci gaban wannan aƙida ta satar mutane? eh kasan wancan na yi magana eh, doka ce ta kasa da ta hana biyan diya balle kuma a zo ana talla ana har haka kudi ana cewa za a biya diya lalle ne gaskiya ne in ka kasa kaya yau baka siyar ba ka kasa gobe baka siyar ba dole ka hakura da wannan sana'a to idan za a sami sauƙin eh, biyan diya nan eh, muna gani za a sami sauƙi to amma mutane za su ga cewa an sace naka ya za ka yi duk halin da za ka shiga ka karɓo shi za ka shiga ka karɓo shi to amma azama ta rage tamu na yadda za mu yi mu kare wannan sace-sacen mutane kuma mu ga yadda za mu yi in an sata ɗin da hikimomin da za mu sa na tsarin kimiyya yadda za mu rinka karɓo mutanen nan babu matsala kuma muna tattauna akan haka kuma muna kokari. wani mai shari'a kan lamuran yau da kullum kuma ɗan jarida nasiru zaharuddin yana ganin turafa ta kai bango mu wajibi ne a ɗauki ƙwararren matakai. To, duka waɗannan abubuwan fa sai an ɗauke su gaba ɗaya kuma sai an ga me ya kamata a yi yanzu. Magana kawo na'urori ko wani abu ba shi ne ba yanzu. Yara na daji mutanen da aka sata a borno suna daji yaran da aka sata a sokoto duk suna daji me ya kamata a yi yanzu a tabbatar da cewa yaran nan sun kubuta kuma wannan shine karo na farko saboda tsabar rashin imani a ce an ɗau mutum yaro wanda yake shekara biyar zuwa goma an kai shi ƙungurmin daji ba uwa ba uba ba ruwa ba abinci ai babu irin kuncin da za a gani da wannan a duniya kuma mutanen kasashe da yawa za su ta mamakin yadda ake irin wannan al'amari an kasa tashi a gyara wannan al'amari a shawo kansa yau a yi gobe a yi jibi a yi kamar babu wanda ma ya damu da abin da ake yi to a baya an ga gwamnati ta ba da wasu 'yan kudade aka sako wasu yaran matan chibok da aka kama a wurin shekaru goma da suka gabata sannan kuma a wurare ana samun gwamnatoci suka dan ba da kuɗi don saboda a sako mutane akwai kuma ɗaiɗaikun mutane da suka biya kuɗi don saboda a sako 'yan uwansu da iyalansu da sauransu shin kana ganin batun biyan kuɗi ana sako mutanen nan shine mafita a kokarin kawo karshen wannan satar mutane da ake yi ko kuma a'a a tunanin ka me kake gani ko kuma ta wani hanya za a iya fullo ma wannan al'amari a magance wannan al'amari kwata-kwata wato biyan kuɗin diya ba a najeriya ba a duk ƙasashen duniya ma abu ne da gwamnatoci da yawa suka haramta shi sun haramta shi saboda idan aka fara biya yau to tilas a ci gaba da biya abu ne da ba za a iya warware shi ba har abada to amma kaga iyayen yaran da suke cikin irin wannan hali ko me aka ce su yi ai kamar mutum ne ya fada a rijiya idan ka tura masa takobi zai kama yana fatan cewa in ya kama takobin nan zai iya fitowa to kaga an dai inda dai aka bar hanya shine ya kamata gwamnati fito da wani abu tartibi na yadda za a yi maganin wannan al'amari ta hanyar na'urorin zamanin ta hanyar inganta yadda ake tattara labarai na tafiyar irin waɗannan mutane kuma su kansu hukuma kamar ta dss ai suna da na'urori da yawa don ba na mancewa Sun suka fara cewa ana kokarin a sace jirgi ko a yi fashin jirgin kasa wanda yake tashi daga abuja zuwa kaduna kuma daga baya ya faru saboda ba a ɗauko kowane mataki ga irin wannan rahoto da wannan hukuma take barwa ba a nan ma dai ministan ya mai da bahasi kamar haka muna so mu ba su haƙuri kuma mu taɓa jaddada musu a duk abin da Allah ya shirya jaraba ce daga Ubangiji idan aka yi haƙuri aka bar masa Allah zai kawo sauki kuma zai taimaka sannan mu daɗa ƙarfafa su cewa muna iya ƙoƙarin mu mu kawo musu yaransu gaba ɗaya lafiya mai ba kwarzo ne da yardar Ubangiji. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. A madadin Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin ke muku sallama daga Washington DC. da gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma ga nasiha albarkacin azumin watan Ramadana. to sunana dr khalid eh, abubakar aliyu babban sakatare na mulki da kuma gudanarwa na kungiyar jama'atar islam ita ce uwar kungiyoyin dukkan addinin musulunci baki da najeriya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a inna dhalika 'ala allahi yasir duk wata musiba ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الله ينونا من الدب duk musibo na rashi ko annoba ko ko ko wata masifa duk wannan fa Allah ya riga ya kaddaro wannan tun kafin halittar kasan tun kafin halittar mutanen kasan kuma da iznin Allah abun nan ya faru li hikmatin ya alamu Allah tabaraka wa ta'ala don wata hikima da Allah ya sani kuma mu koma gare shi zai yafe mana kuma in mun yi haƙuri ba muna da lada lada muke da shi ladan ladan Allah ya ba mu wannan ladan Allah ya haɗa kan al'ummar musulmi Allah ya ba mu fahimta Allah kuma muke roƙo ya yaye mana wannan a cikin gidajenmu da masallatanmu da sannunmu da unguwanninmu da duk inda muka samu kanmu To yanzu kuma mun zo ga takaitattun labaran duniya. To a takaice batun tsaro a Najeriya na ci gaba da zama babban kalubale a kasar musamman akan batun satar mutane da 'yan makaranta domin garkuwa da su da karban kudin fansa. Masana tsaro a kasar na yi kira ga gwamnati da ta kara kaimi a yaki da take yi da wadannan ɓata gari. Su ma talakawa suna kira da gwamnati ta kawo musu ɗauki kana ta kubutar da 'ya'yansu da ke hannun masu garkuwa da su. a jiya talata wani jirgin kasar spaniya dauke da tan 200 na abincin taimakon jin kai zai ratsa ta kasar cyprus zuwa gaza wani yunkuri na baya-baya domin ciyar da dubun dubata falasdinawa da ke fama da tsananin yunwa yayin da ake ci gaba da gwabza yaki tsakanin isra'ila da hamas abincin da kungiyar world central kitchen ta shahararren mai dafa abinci hussein andres ta shirya wani jirgin ruwan sifaniya mallakar kungiyar jin kai ta open arms ce zai yi da kunsa zuwa wani wuri da ba a bayyana ba a gabar teku a gaza masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi za ku ji maimaicin wannan shirin. a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da dadi balawe wanda ya hada shirin da bada umarni da ma injiniyan mu jim cook ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.